السلام عليكم ورحمة الله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 واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم قد يخرج من ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب وذلك بطاعة الكفار واتباع أهوائهم فإن هذا سبيل للكفر وطريق إلى الردة عن دين الله عز وجل وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فبين الله عز وجل أن وصف الإيمان وصف الإسلام قد يزول ليس على التأبيد قد يزول إذا وقع المرء فيما يناقض الإسلام إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو ارتكب نوعا من أنواع الردة فإن ذلك يسلبه الإيمان ويخرجه من الإسلام فعلى الناس أن يعلموا ذلك وهو في كتاب الله عز وجل وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ذكرها الله عز وجل صريحة الردة بعد الخطاب بالإيمان موجها إلى الذين آمنوا وجه الله عز وجل الخطاب إلى الذين آمنوا وأخبرهم أن الردة منهم ممكنة ممكنة غير مستحيلة وذلك بفعل الكفر أو قوله أو اعتقاده من اعتقد الكفر أو قال الكفر أو عمل بالكفر ارتد عن دين الله عز وجل وقال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم المسلم قد يكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال جل وعلا في موضع آخر ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكم بين الله عز وجل أنواع الردة في كتابه كم جاء من الآيات ينص على إمكانية كفر المسلم وردة المؤمن فهذا كثير وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جملة ذلك أعني الأفعال والأقوال والاعتقادات التي يخرج بها المرء عن دينه ويرتد بها عن الإسلام من ذلك الشرك بالله فمن أشرك في عبادة الله عز وجل كفر قال الله عز وجل إلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك إذا وقع المسلم في نوع من أنواع الشرك ارتد به عن دين الله وكفر به بعد إسلامه وصار كافرا بعد إيمانه وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويزعم أنه يتوسل بهم إلى الله فمن دعا ميتا مقبورا أو دعا غائبا صالحا أو سأل نبيا ميتا أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر إجماعا قال الله عز وجل والذين والذين كفروا والذين كفروا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا فعل الأولين من المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقال جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فكفرهم في زعم وجود الوسائط بينه وبين عباده في قضاء حوائجهم وكشف شدائدهم لم يجعل الله عز وجل واسطة في ذلك إنما دعا العباد جميعا إلى دعائه وسؤاله قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليس هناك واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في قضاء حوائجهم وكشف شدائدهم اللهم إلا أن يكون حيا حاضرا فيدعو وإلا فذلك كله ناقض للإسلام نوع من الردة ومما يرتد به المرء عن دين الله عز وجل ألا يكفر من كفره الله ورسوله تعلمون أن الإكفار حق لله عز وجل ورسوله وليس لأحد أن يكفر بهواء وإنما التكفير لله ولرسوله من كفره الله ورسوله كفرناه ومن لم يكفره الله ورسوله لا يجوز تكفيره فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر كالذين لا يكفرون النصارى الذين يقولون إن النصارى أهل كتاب وليسوا كفارا ولا يجوز أن يقال عنهم إنهم كفار هؤلاء جهال يكذبون كلام الله عز وجل الله عز وجل قد كفرهم بصريح كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من قال إن الله ثالث ثلاثة النصارى من الذي قال إن إن المسيح ابن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هم النصارى فكفرهم الله عز وجل وحكم بردتهم وكفرهم نعم ومن أنواع الردة والكفر عن دين الله من من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي كالذين يفضلون القوانين القوانين الوضعية يفضلونها على شرع الله عز وجل ودينه هؤلاء كفار من ساوى بين شرع الله عز وجل وقانون البشر أو فضل القانون على الشريعة أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقع في نوع من الردة احفظوه هو كذلك ومن أبغض شيئا مما أنزل الله مما أنزل الله وجوبه أو أنزل الله عز وجل تحريمه من كره شيئا مما أنزل الله عز وجل على محمد كفر قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وكذلك من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقاب الله كفر قال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وجد في هذه الأيام داعية يستهزئ بكتاب الله عز وجل يستهزئ بكتاب الله ويسوق الآيات على وجه الاستهزاء هؤلاء يكفرون عن دين الله عز وجل إن لم يتوبوا وإن لم يرجعوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم كفروا ومن جملة الكفر والردة العمل بالسحر قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومن جملة الكفر والردة معاونة الكفار والمشركين على المسلمين قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإنه منهم من آون الكفار والمشركين على المسلمين فهو منهم ومن الكفر والردة أن يعتقد الإنسان أن في هذه الأمة من يصوغ له الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم يقولون كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام وكذلك يسع في هذه الأمة أقواما أن يخرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويدينوا بالباطن وهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تسمى ظاهرا وهؤلاء أقوام خصوا بالباطن يعبدون الله عز وجل على دقائق بينهم وبين الله فهؤلاء زنادقة كفار كما قال ابن حجر وغيره وأجمع على ذلك المسلمون ومن الكفر والردة الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وأما تكفير المعين ممن يرتكب نوعا من هذه الأعيان ممن يرتكب نوعا مما ذكر من أنواع الكفر والردة فهذا باب آخر مفتقر إلى شيء آخر فعلى طلاب العلم أن يعرفوا ذلك وأن ينتبهوا له فإن تكفير الأعيان ليس هو التكفير المطلق فنحن نكفر كما كفر الله مطلقا لا نعين معينا وننزل عليه حكم التكفير إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية إلا إذا توفرت الشروط في حقه وانتفت موانئ موانئ تكفيره وإلا فلن نكفر معينا قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون موسى عليه السلام لم يكفر بني إسرائيل وقد قالوا قولا كفرا قالوا قولا كفرا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فعذرهم بالجهل ولم يكفرهم وكذلك قصة الرجل التي في الصحيحين التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن قبلنا قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك لما مات فقال الله عز وجل له كن فكان ثم سأله ما حملك على ذلك قال خشيتك فغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة وقد شك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله عز وجل كفر بالإجماع لكن الرجل كان جاهلا وكان يخشى الله أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا yanwa musulmi a takaice kuma a tsanake insha Allah ta'ala <clears throat> za mu yi ƙoƙarin tarjama abin da muka faɗa cikin wannan huduba ta wannan sati abin da ya fi komai mahimmanci cikin abubuwan da muka koro cikin wannan huɗuba shine cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi mana gargadi Allah ya ja kunnanmu cewa wannan ni'ima ta musulunci wannan ni'ima ta imani da Allah ya yi mana akwai abubuwan da suke iya barar da wannan ni'ima ni'ima ce mai tsada ba mu da wata ni'ima a faɗin duniya da ta kai ni'imar musulunci da imani to sai Allah ya yi mana gargaɗi Allah ya ja mu. ya yi mana bayanin cewa akwai wasu ayyuka akwai wasu maganganu da za a iya faɗinsu a fatar baka akwai wasu aƙidu da za a iya ƙudirce su a zuci da za su iya raba mu da wannan ni'ima wacce ba mu da irinta ita ce ni'imar musulunci da imani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin Allah ya mana gargadi yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab idan kuka yi biyayya sau da kafa ga waɗannan mutane da aka ba su littafi a ƙarshe suka ƙaryata littafin da aka ba su suka ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan kuka yi musu biyayya to a ƙarshe za ku tsinci kanku sun raba ku da wannan addini na musulunci ya ruddukum ba da imanikum kafirina za su sa ku yi ridda daga addinin musulunci to kaga wannan nuna maka wato Allah yana mana gargaɗi cewa wannan imanin da wannan musuluncin ana iya rabuwa da shi za ka iya wayar gari ka amsa sunan musulunci da imani kafin rana ta faɗi ka faɗa cikin aikin da zai iya raba ka da imaninka da musuluncin. da haka Allah ya mana gargaɗi a wani wurin Allah ya sake cewa ya ayyu allazina amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin Allah ya ce wallahi in za ku ba arna in dai za ku yi musu biyayya ku yi yanda suke so to ba su da buri sama da su ga sun raba ku da addininku za su dinga bin ku a hankali suna ba ku umarni har su kai ku gabar da za su raba ku da addininku su raba ku da wannan musulunci da wannan imani da kuka yi kai a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ƙarara yake faɗa cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu man minkum an dine fasaufa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna qarara Allah ta'ala yace ya waɗanda suka yi imani duk wanda yayi sakaci yayi ganganci har yayi ridda daga addinin sa na musulunci to Allah bai da buƙatarsa. Allah zai zo da waɗanda za su tsaya su tsaida wannan addini Allah zai zo da wasu mutane suna son Allah Allah yana son su za su tsaya kuma su yi jihadi da gaske don kafa addinin Allah da haka kai in ka yi ridda Allah baya buƙatar ka mu in mun yi ridda Allah baya buƙatar mu mu muke da buƙatar Allah ba shi yake da buƙatar mu ba ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne fakirai ku kuke nema a wajen Allah amma Allah baya buƙatar ku baya nema wajen ku ku ne masu bukata a wajen Allah shi Allah alganiyu ne wadatacce ne wanda bai da bukata a wajen kowa amma kowa da komai kuma yana bukatar Allah ba abin da zai tsayu sai da Allah kowa Allah yake da bukata a wajensa shi kuma Allah baya bukatar komai Allah subhanahu wata'ala baya neman kowa kowa da komai ba zai tsayu ba sai da Allah Yanwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wasu daga cikin ayyukan da za su iya raba mu da imani za su iya raba mu da musuluncinmu Allah ya ambata wasu da yawa Allah ya ambaci shirka cewa shirka tana raba mutum da musulunci shirka tana raba mutum da imani Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman sha. Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya ce duk wanda ya yi shirka to aljanna ta zama haramun a kansa ba zai shige ta ba Allah ya ambaci ayyuka da dama waɗanda za su iya raba mutum da musuluncinsa da imaninsa amma a gurguje mun ambaci guda goma a cikin wannan huduba mu da ta gabata amma ba dole mu iya ambatan su baki ɗaya da Hausa ba amma dai <clears throat> wanda ya fi mahimmanci nake so in yi magana a kansa shi shine za a bi shay'in min dinin rasul yin isgilanci ga wani abu na addini mutane suna ɗaukan abin fa abin wasa ne yi wa addini isgilanci ka gana isgilanci da sallah ana isgilanci ga shiga ta addini ana isgilanci ga gemu ana izgilanci idan mutum ya ɗaga tufafinsa ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana masa izgilanci idan mace ta sa hijabi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wanda ya zo cikin littafin Allah Ya يا أيها النبي wa banatika, وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن in ta sa hijabi ta shiga ta addini kaga ana yi mata izgilanci kai har ana ƙoƙarin ma ɓata hijabun a nuna cewa ba ma mutanen kirki ne ma suke sa hijabi ba har ana amfani da wasu fina-finai da dirama sai a kawo mace mai hijabi sai a haska ta a supermarket ko a kasuwa tana satar kayan mutane tana zirawa cikin hijabin wai ba don komai ba wai don a ɓata wannan abu da Allah ya shar'anta wai don a ɓata hijabi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi da haka idan aka ga mace da hijabi sunanta ɓarauniya barauniya ce ba mutuniyar kirki ba ce sai zama mutanen kirki cikin mata su ne waɗanda suka yi watsi da wannan hijabi ba su yi biyayya ga shari'a wacce manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ba ana nan ana izgilanci ga komai na addini komai na addini ana masa izgilanci amma abin da ba a sani ba shine izgilanci ga ayoyin Allah ko izgilanci ga wani abu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ridda ce daga addinin musulunci ridda ne kafirci ne zaka kafirta baka sani ba kana ɗaukan abun da wasa Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum idan aka tambaye su la na inna ma kunna nakhudu wa nal'abu zaka ji suna izgilanci ga ayoyin Allah suna izgilanci ga wasu abubuwa na addini idan aka tambaye su sai su ce a ai da wasa muke yi a kai baka san wasa ba barkwanci ne wasa ne sai Allah ta'ala ya ce kul abillahi ka ce musu yanzu da Allah kul abillahi wa ayatihi da Allah da ayoyinsa wa rasulihi da manzan Allah tastahzi'una da Allah da ayoyinsa da manzan Allah kuke barkwanci sai Allah ta'ala ya ce la ta'taziru kada ku ba da wani uzuri kada ka fartun kun kafirta la ta'taziru kada ku yi yunkurin ba da uzuri ba ku da wani uzuri izgili ga ayoyin Allah izgili ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi la ta'taziru kada ku ce za ku ba da uzuri ba ku da uzuri yau an samu har cikin malamai wai malami ne mai karantar da addini yana izgilanci ga ayoyin ƙur'ani wani malami ne na barkwanci a nan zariya a garin Zariya dinnan. malami ne da aka sani a social media daidai yake da 'yan kwanadi masu bawa mutane dariya ana gutsuro maganganunsa a matsayin mushakata maganganunsa maganganu ne na ban dariya maganganu ne na shakatawa yanda ake yin komedi ake wasan hausa ake fim don shakatawa da dabawa mutane dariya to shi ma wannan malami karantarwarsa a matsayin komedi take akan gutsuro maganganunsa na ban dariya da shewa da annashuwa to maimakon ya tsaya iya nan ya zama ya amsa sunansa na malamin barkwanci to sai gashi har yana izgili ga ayoyin alkur'ani wai alaramma yana kusa da shi ya ce alaramma jawo mana ayar da Allah ya halatta mainin mainin wai a jawo masa ayar da Allah ya ce mainin halal ne alaramman ya kalle shi shi ma alaramman ya yi mamaki <laughs> a ina za a samu ayar da Allah ya ce mainin halal ne ya ce masa karanta min wa in kana zu usratin wa in kana zu usratin wanda ita ce ayar da Allah ya halatta mainin wannan isgilanci ne ga ayoyin Qur'ani wannan isgilanci ne ga ayoyin Qur'ani shi dai wannan malamin shine a kwanakin baya yace akwai ayoyi cikin alqur'ani da suka yi magana game da zaben wani shugaban ƙasa yace Allah ya yi magana game da zaben wannan shugaban ƙasar a cikin Qur'ani nan ma ya kalli mansa ya ce jawo min ayoyi kaza kaga wannan wasa ne da ƙur'ani da izgilanci izgilanci Allah kuma ya ce la ta'taziru kad kafarto kada ku ba da uzuri in dai kuka yi barkwanci da Allah kuka yi barkwanci da abin da ya shafi manzan Allah kuka yi barkwanci da ayoyin alƙur'ani kada ku ba da uzuri kun riga kun raba gari da Allah da addinin musulunci da haka ba magana ce ta wasa bayan wa musulmi izgilanci a wannan zamani na social media in za ka yi izgilancinka da barkwancinka ka yi nisa da duk abin da ya shafi addini ka yi shi nisa daga addini izgilanci da abin da ya shafi addini yana da haɗarin gaske in za ka ci ƙasa ka kiyayi ta shuri banda addini banda addini a yi komedi akan komai banda addini ya zama matsalar ku da Allah shine komedi domin Allah mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce wailun lillazina yuhaddisu an-nasa fayakzib min ajli an yudhika alqawm mazala ya ce wani kwararo a jahannama ya tabbata ga mutanen da suke yin magana su yi ƙarya kawai don su ba mutane dariya mutanen da suke yin zance sai su yi ƙarya kawai don a sheke da dariya shine kawai iya burinsu don a bawa mutane dariya sai su yi ƙarya ba za ya ce akwai wani kwararo a wutar jahannama da Allah ya tanada musu to ya kamata a ce su tsaya iyakacin wannan kwararo da aka tanada musu kada su kai ga izgilanci ga ayoyin ƙur'ani wanda zai iya raba su da addinin musulunci gaba ɗaya wai malami akwai ɗan komedi wai malami wai malami da zai gaya wa mutane Allah malami da zai ce musu Allah ya ce malamai da aka san su da kwarjini malamai da aka san su da rashin wasa saboda suna ɗauke da maganar da ba wasa a cikinta ita ce maganar Allah malamai da aka san su in ba a nutsu a ko'ina ba tun aka zauna gaban malamai ana samun nutsuwa saboda maganar da suke karantawa ba ta wasa ba ce maganar Allah ce da ta manzan Allah wai yau wai malami ya zama wai shine a matsayin ɗan wasan kwaikwayo a cikin mutane to kaga malinta ta lalace sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un